Asalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na gidan Radio France International RFI. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da amsa tare da naku na Sani. tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da masu sauraro suka aiko mana kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne akan tasirin taken ƙasa wato National Anthem a Turance. sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. tumadalla Bisa al'adar shirin dai za mu fara da wannan tambayar ce da ke cewa shin ko menene taken ƙasa? Me yasa aka ƙirƙiro shi? A Najeriya an sauya taken ƙasar cikin wannan shekara akwai wani tasiri ne a game da yin hakan? Wannan tambaya ce da ta fito daga Alhaji mai nasara nasarawa funtuwa. A kan wannan tambayar ce wakilinmu na Bauchi a Najeriya, Ibrahim Malam Goje ya tuntuɓi Comrade Abdullahi Yalwa, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar ta tare Ali da ke jihar ta Bauchi da ke tarayyar Najeriya. Ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. taken ƙasa wani alami ne daga cikin alamomi waɗanda suke nuna a wato matsayin ƙasa tarihinta inda take da inda take so ta je kuma abu ne da ya kunshi wani abu na girmamawa ko na siffantawa wadda kowace ƙasa take da irin tata wanda babu irinsa wato nata daban da na sauran kasashe sannan ba shi ne kawai ba yana tare da wasu abubuwa waɗanda ake ce da su a turance national symbols wato wasu alamomi na girmamawa na ƙasa wadda ke haɗa 'yan ƙasa a farfajiya guda irin su tuta kamar mu a nan muna da dagi da dawaki wanda ake ce da shi court of arm da dai sauran wasu abubuwa makamantan haka kowanne yana da fassara yana da ma'ana so shi take abinda ake cewa national anthem wata waka ce da akan siganta ta a rera ta domin girmama ƙasa kuma lokacin da duk ake yin ta so ake yi a tsaya cikin girmamawa kuma kalaman da suke kunshe ana sabbaba su a cikin zuciya da manufan tunowa da hararo su da niyya kuma na sanya su a cikin ayyuka na 'yan ƙasa domin yana daga cikin alamomin kishinta kuma yana daga cikin abubuwan da yake jazbawa ko tunasar da 'yan ƙasa a cewa ga tarihinsu ga kuma inda suke a yanzu mai yiwa ga ƙalubalen da suke fuskanta da kuma irin rawan da ake bukata su yi ko su samar domin cimma manufofin da ake so a cimma a cikin shi wannan taken ƙasa akan yi shi a takaice amma saboda salo da sarrafa harshe yakan ɗauki sakonni masu yawa wanda fasaransa a wani lokaci zai iya ɗaukar littafi har cewa za ka ji shi cikin wato 'yan layuka kalilan amma masana salo da sarrafa harshe in sun zo tafsirinsa za a fahimci cewa sakon yana da faɗi yana da yawa kuma kowane ƙasa tana da irin nata to tambaya ta gaba ya ce me yasa aka ƙirƙiro shi taken ƙasa ana kirkiran taken ƙasa ne saboda a alamta wannan ƙasa a kuma bambanta shi da sauran ƙasashe sa'an nan kuma alama ce daga cikin alamomi mahimmai na girmama ita wannan ƙasa sannan tun bayan wato yakin duniya na biyu dukkan ƙasashen duniya suka raja a wajen ganin cewa sun samar da irin wa'annan take kuma ba ƙasashe kawai ba akwai muhimman kungiyoyi ma wasu na duniya baki daya wasu na wani yanki a najeriya ma misali akwai jihohin da suke da takensu wanda suke rairawa yawanci irin jihar ekiti misali tana da take da akan yi shi a cikin yaren yarbanci akwai kungiyar kwadago ta ƙasa abinda ake cewa nlc suna da take misali na kungiya wanda shi take ne da ake yinsa duka a kungiyan kwadago na duniya akwai ire-iren wa'annan wato yana nuna cewa ga mahimmancin 'yan ƙasa ga inda aka yi suka zo inda suka zo ga kuma ƙalubale ga kuma abin da ake so na yadda za a sha kan kalubalen nan a kunshe wannan su ne dalilan da yake sa ake yin wannan taken ƙasa don a zama ana ankararwa ana tunasarwa ana neman koyaushe suna rerawa suna maimaitawa suna kuma tunawa da manufan fahimtar abin da ya kunsa. Abin da ya kunsa ya eh, to sai tambaya ta gaba ya ce a Najeriya kwanakin baya an sauya taken ƙasa. Ya ce shin wani tasiri ne hakan zai ga al'ummar ƙasa? um, shi taken da aka dawo da shi take ne da da a baya aka sauya shi tambaya shi ne da me yasa aka sauya shi kuma yanzu me yasa aka dawo da shi an san wannan abu ne mai wahala a sakamakon yawancin mutane 'yan ƙasa ba a sanya su cikin wannan shawari ba a baya babban dalilin da yasa aka dakatar da shi wannan take tsoho wanda yanzu ya zama sabo shine daga ina ya zo bi ma'ana turawan mulkin mallaka su suka gadar mana da shi kuma wanda ya kirkira baturen birtaniya ne ba ɗan ƙasa ba babban dalilin da aka yi amfani da shi kenan wajen jinginar da shi cewa tun da mun samu yanci kamata ya yi mu dogaro da kawunanmu don haka aka kirkiri na cikin gida kuma ta hanyar gasa wannan wanda ya zo ya yi nasara aka amshi wancan wanda muke yi na a rise of comfort troid wato wannan wanda yanzu aka sake jinginar da shi kuma wanda aka ɗauko yanzu shine wanda aka rera shi a ranar ɗaya ga watan goma na shekara 1960 wato ranar da aka ayyana ba da 'yanci ma najeriya kuma har bayan lokacin zuwa sama da shekara goma an yi ta amfani da shi kafin aka jingina da dalilin da na ayyana aka sauke shi to yanzu babban dalili na farko shine akwai ikirari da shi shugaban kasa mai ci ya taɓa yi cewa in ya samu dama zai dawo da wancan taken najeriya kuma yanzu daman ta samu kuma da aka zo an ga abin da kusan ba a taɓa yi ba a tsari irin da tafiyar da dokoki na najeriya bi ma'ana yadda aka yi a kan lokaci aka yi karatun farko da na biyu aka miƙa ƙudiri ga shugaban ƙasa kuma ba tare da ɓata lokaci ba cikin ƙasa da awanni 48 shugaban ƙasa ya rattaba ma wannan ƙudiri hannu ta zama doka wanda babban abin farin ciki shine a ce irin wannan jazba da himma da aka bayar wajen canza wannan take a sanya shi akan wasu muhimman ayyuka na ƙasa daga majalisa zuwa wurin shugaban ƙasa wannan abu ne da za mu ci gaba da ankarar da masu dama wato hukumomi na su yi shi domin haka ya kamata a ce ana tafiyar da tsari na ayyukan gwamnati karta kwana ana abin da ya kamata a kan lokaci shi taken gani muke yi a matsayinmu na masu sharhi cewa ya kamata da a ce wato an masa gyaran fuska akwai kalaman da bai kamata ko har wato akwai kalaman da bai kamata a ce suna ciki ba a wannan zamani a yadda duniya take tafiya misali akwai kalmomi da suke da nasaba da nuna wato bambancin launin fata abinda ake cewa our dear native land din nan wato wannan kalmar native bature yana amfani da shi ne wajen nuna bambancin launin fata akwai batun waya no man is oppressed wato babu wani mutum mutum a nan an yi amfani da kalmar jinsin namiji a maimakon a saka wani kalma da zai ɗauki duka jinsi a zamani da lokacin da ake ta magana na yaƙi da bambancin jinsi wato a cikin al'umma duniya ta karkata ta wannan ba a son wato kammama kalamai da yake nuna irin wa'annan wariya to muna matukar godiya comrade abdullahi halwa da amsa waɗannan tambayoyi da kai mana ina ƙara godiya ko da yaushe da dama da wannan gidan rediyo mai albarka ke bani daga lokaci zuwa lokaci lokaci ne na tashi hankali na da na da gwada abinda zana harada ne yaban wuyarin samu zama muke kamar cida mai ko muke ya man gyada abinda za mu sa a cikin yana wuyar mu samu muna halin da babu daɗi ga 'yan siyasa na ta kauri su ne suke raban mu kuɗi lokacin zaɓe ya dawo suna siyan mu a baran da ni mu adana su samu ɗaukaran sana mu dorawa dukkan mutum da ba za ya ce su sun yi ba ai lokaci ya shuɗe ga rayuwa ta bauɗe mu tara ilimin mu aiki yana wuyar mu samu an gaishe da hamisu breaker da wannan waƙa tasa ta fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar tambaya da aka bayar Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel a RFI Hausa tambayoyi at gmail.com sai mun ji ka. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba, wadda Sa'idu Sallau daga Rigasa a jihar Kaduna, Najeriya ya aiko mana, inda yake cewa, don Allah Ina so na san wace irin kalar demokuraɗiyya ƙasar Afirka ta kudu ke yi kuma wacce hanya suke bi wajen zaben shugaban ƙasa. Wakilinmu na jihar Kaduna a tarayyar Najeriya Aminu Sani Sado ya samu zantawa da Dr. Muhammad Shu'aibu malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma mai sharhi a kan siyasar duniya ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. Aminu Bismillah. Dr. Muhammad Shu'aibu mai tambaya yana so ya san shin afirka ta kudu wace irin kalar demokradiyya suke gudanarwa a halin yanzu kafin 1994 kasar afirka ta kudu tana bin tsarin demokradiyyar da a turanci ake ce ma limited suffrage shine cewa ba kowa ba ne aka yadda ya zaɓe a tsarin kundin mulkin ƙasan su turawan mulkin mallaka na kasar dutch wato kasar da ake ce maholar yanzu da suke mulkin mallaka a kasar su kadai ne aka yadda su yi zaɓe to a lokacin su baƙaƙen ƙasar eh, afirka ta kudu suka dinga yakan wannan eh, tsarin wanda a 1994 ya zama ta cewa an yadda kowa ya yi zaɓe wanda bayanan nan zaben farko da aka yi shine shugaba nelson mandela ya zama shugaban ƙasa baki na farko a afirka ta kudu sannan tsarin demokaradiyyar da suke amfani da ita wata irin demokaradiyya ce wanda za mu ce eh, kaman gamayya ne haɗi ne da kaman wanda muke cin parliamentary system da presidential shi gwamnatin eh, south africa Ah, tana da majalisu guda biyu tana da shugaban ƙasa mai cikakken iko kuma tana da majalisu guda biyu akwai majalisar da ake ce ma national council of provinces ita ce majalisar dattawa sai national assembly wanda ake ce ma majalisar kamar karamar majalisa kenan ta ƙasa sannan akwai shugaban ƙasa sannan su kuma tsarin mulkin su irin demokara'in da suke Ah, sun raba kamar a ce capital city ɗin ƙasan an raba shi gida uku ne misali wurin masu zartar da eh, doka kamar executives su suna babban birnin eh, pretoria sai masu yin doka da gyaran kundin ƙasa su kuma suna garin cape town sai su kuma alƙalai wanda suke eh, alkalai dai zan ce su kuma suna garin bloemfontein to haka su tsarinsu yake ba kamar misali idan muka kwatanta da najeriya zaka ga duka waɗannan suna eh, birnin tarayya abuja a'a su suna da birnin tarayya ne guda uku ah, tsarin da suke amfani da shi kenan suna da shugaban ƙasa sannan suna da majalisu guda biyu da babban majalisa da ƙaramin majalisa har wa yau mai tambaya dai yana so a mashi ƙarin bayani ta yaya ake samun shugaban ƙasa a siyasar ƙasar afirka ta kudu sannan yadda ake zaben shugaban ƙasa a afirka ta kudu shine shi shugaban ƙasa dole sai an zaɓe shi a majalisan da suke ce ma national assembly to a nan national assembly ne su kuma za su zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa wanda zai zamanto yana da ƙarfi biyu kenan kamar irin na parliament zai zamanto shi yana da karfin iko na zartarwa kuma sannan shi ke shugabantar zama a majalisa za ka ga kamar haɗi ne na parliamentary da presidential a wuri ɗaya a parliamentary ita za ka ga cewa akwai prime minister wanda shi ne yake shugabantar majalisa sannan kuma akwai shugaba da ake can president wanda bai da ƙarfin iko shi kuma daban a'a so a south africa ta kudu sun hada wannan abin guda biyu ba mutane bane ke zaben shugaban kasa kamar yadda ake yi a najeriya mutane za su zaɓi 'yan majalisa ne sannan sai a zaɓi shugaban ƙasa daga cikin 'yan majalisa wanda zai zama shine shugaban ƙasa kuma zai zama shine shugaban majalisa to ganin an yi zaɓe a afirka ta kudu dr muhammad shaibu kuma babu wata jam'iyya da ta samu nasarar lashe ƙuri'u mafi rinjaye ko ko 'yan majalisu mafi rinjaye idan muka kalla jam'iyyar anc ita ce ke da mulki a kasar to amma ba ta samu rinjaye 'yan majalisa ba to yanzu ya za a yi kenan maganar shugaban kasa to ita afirka ta gudu tsarin dama zaɓanta shine tana bin tsarin da ake cewa proportional representation wanda kamar a hausance cewa kowace jam'iyya za ta samu wani abu idan aka yi zaɓe ba zero sum ba ne a ce babu jam'iyyar ta samu komi to haka suke su to a zaben shi national assembly ɗin jam'iyyar da ta fi yawan kamar a ce members da suka ci zaɓe ita ce za ta kafa gwamnati to idan jam'iyyar ne ya zama cewa ba ta samu yawan ƙuri'un da ake so ba a kafa gwamnati to abin da ya rage sai a ta yi ƙoƙari ta nemi wasu jam'iyyun sai ta forming coalition akwai abin da ake cewa coalition gamayya to idan suka haɗu suka eh, ita kamar misali a ce anc idan tana son ta koma sai da tuba ta ga oke kashi nawa ta samu a cikin zaben kashi nawa ake son ta samu sai ta nemo wasu ƙananan jam'iyyu sai ta haɗa gamayya tare da su sai su kafa gwamnati da su haka ake yi coalition ake yanzu suna nan kowace jam'iyya tana ta kokarin ya zata ta convincing sauran kananan jam'iyyoyin zo idan ta samu sakamakon da ake so ita sai ta kafa gwamnati. Dr. Muhammad Shaibu muna godiya da amsa muna waɗannan tambayoyi da ka yi tare da fatan mai tambaya ya gamsu da amsoshin da ka bashi. To madalla da wannan muka zo ga ƙarshen shirin na tambaya da amsa. a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na gidan radio france international rfi musamman wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goji da kuma Aminu Sani Sado na jihar Kaduna Najeriya da suka taimaka wajen haɗuwar wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya, na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.